وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن واجب المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة وأن يمتي albarka. البركة yammaci na shida a cikin watan ramadan haka ne ko shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci na sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani da nazari a cikinsa muna roƙon allah ya sanya albarka ga abin da muke karantawa ya sa ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja a kanmu jiya na ɗan samu yankewa saboda ciwon da na saba yi cikin watan azumi ciwon haƙora amma alhamdulillah cikin hikimar ubangiji na gano dalilinsa kuna iya lura kowace shekara sai na ciwon haƙora ga azumi to na gano dalili don haka ina fatar insha Allahu kila an riga an zo karshen sa ah, an kwana jiya aya ta 124 ya kamata mu tashi ka aya ta 125 da ki tana da alaka da ayoyi biyu da na gabace ta Allah sai ka karanta mana maga yadda za mu su hmm? to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون bayan da tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa a kowane gari allah ya sanya manyan criminals na garin suna rinka makirci kuma allah yana mai da makircin su ga kansu sai ya faɗi cewa duk lokacin da aka zo musu da wata aya cewa suke lannu mina hatta nu'ta misla ma rusulullah kun karanta wannan ajiya mu ba ba mu yarda sai in Allah ya ba mu irin abin da ya ba wa manzannin don haka mu ma mu ji daga Allah kai tsaye ko kuma akalla aiko mana mala'ika amma mu ba za a ci aiko wani mutum irin mu kuma ya kasance mun bi shi ba wannan sai su amfani shi a matsayin hujja ta kangara da ƙin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya faɗi dalili yace faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya nufi ya shiryar da shi sai ya wato ainihin buɗe ƙirjinsa ya sanya masa sun musulunci to su ƙirjinsu nauyi ne da shi ba su iya karɓar musulunci suna jin kunci da damuwa in suka ga manzon Allah kamar kai ka ga maƙiyinka a kasuwa sannan in aka karanta musu ayoyin Allah maimakon su nutsu su fahimce su sai su rinka jin tsarguwa da damuwa ina ma ba a karanta masu ba in an sa karatun ƙur'ani ko ga kaset ko ga rediyo fata yake a kashe a sanya kiɗa ko kuma gurin yake shi a daina sawa to damuwa yake da ita a cikin zuciyarsa saboda me saboda Allah bai buɗe kirjinsa saboda musulunci ba wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu kan haraja Allah ce wanda Allah ya nufi batar da shi sai ya sanya zuciyarsa ta zamo matsatsa mai kunci ga gaskiya da abin da yake da alaka da ita haka in ana wa'azi sai su rinka jin kamar ana zagin su in ana karanta alkur'ani sai su dinka jin kamar ana dukan su ba su son su jiya to wannan musiba ce babba idan allah tabaraka wa ta'ala ya sanya maka son da'a ya sanya maka son sadaka ya sanya maka son zikiri da karatun qur'ani ya sanya maka son malamai magadan annabawa to babu shakka kai masoyin allah ne idan Allah ya sanya maka damuwa kai ba ka son ka ji an ce Allah ya ce kai ba abin ke damun ka ko a addini sai ka ji ana waƙoƙi to wannan ya nuna kana da matsala Allah ya ce wanda yake son shirya gare shi zai buɗe kirjinsa ga gaskiya ya karɓi musulunci wanda yake sai batar da shi sai ya sanya ƙirjinsa a kuntace. Allah ce ka annama ya sa'adu fi sama kamar yana famar zuwa sama mutumin da yake kokarin ya hau dutse da gudu misali ya shaidarsa za ta kasance akwai wahala ko babu to sai Allah ce ka annama ya sa'adu kamar yana wahalar da kansa wajen hawa fi sama a cikin sama malaman tafsiri magabata sukan fassara wannan ayar cewa kamar yadda mai kokarin zuwa sama ba zai iya kai ba haka su ma ba za su iya kai ga shiga musulunci ba amma malamai ne yanzu da suka gano kimiyyar zamani suka gano cewa wannan iska da muke shaƙa da wanda muke fitarwa duk a wannan sarari na duniyar mu ake samunsa da kaɗan yi wata tafiya wasu kilomitoci a sama babu shi sun san ɗan adam baya iya rayuwa a wancan farfajiya don haka mutanen da ke zuwa sama sawa'un cikin jirgi ne ko cikin kumbo ne ko cikin menene da iskan shakar su suke tafiya oxygen dole ne ya zan akwai shi jirgin sama in kuka hau daga cikin ta'alimat da ake bayarwa ana faɗa muku cewa to wannan jirgi mun yi tanadin wadataccen iskar shakar ku har mu je mu dawo haka ne kuma amma idan an samu matsala to wani ɗan abu zai faɗo kullum suka fara wannan zance allah kada ka gwada mana ranar wannan karatun nasu karatun nasu yana da rana amma ban fata allah gwada mana ranar shi kira abin da sarkin musulmi mai hikima abubakar na uku allah ji kansa yake cewa lokacin da yan fire brigade suka zo suka yi gwajin yadda suke aiki ya ce kada allah shi gwada mana ranar <laughs> to kenan idan babu iskan da ake shaƙa a sama me zai faru zuciya za ta shiga kunci huhu ba zai haura yadda ake bukata ba don haka kenan dan adam rayuwarsa za ta tike zai shaƙe ya shiga wahala sai Allah tabaraka ta kwatanta ɗan adam wanda yake kyamar musulunci da mutumin da baya samun oxygen da yake shaƙa wato ma'ana na cikin wata irin takura wata irin wahala shi ba abin da bai so irin a ce Allah fa idza zikira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun dhalika bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu da an ce Allah sai hankalinsa ya tashi amma an faɗi abin biyarsa an faɗi abin bautarsa an faɗi wanda yake maɗa'a to shi kenan sai ga yana jin daɗi yana nutsuwa yana kwanciyar hankali yana wartsakewa kazalika ji Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun kamar haka ne Allah yake sanya kazanta a zukatan waɗanda ba su yi imani saboda haka wannan kazantar da dagwalgwalonta su ke sa ya zan ba su iya karɓar gaskiya kuma gaskiya ba ta shiga cikin kirazan nasu ya Allah ka buɗe kirazan mu saboda gaskiya wa hada siratu rabbika mustaqima Allah ya ce to wannan ita ce hanyar ubangijin ka mai kakkiya alfassalan ayati liqaumin yazakkaru hakika mun rarrabe ayoyi a cikin wannan alqur'ani ga mutanen da yazakkaru suna karban wa'azi don haka ko ka shekara yin wa'azi wanda baya sa ba zai karɓa ba za ka ga gaskiya kurukuru amma bai ganinta to wannan alƙur'ani shine tafarkin shari'a kuma waɗanda yake amfani su ne waɗanda in an masu wa'azi suna karba lahum darussalam lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun wa yawma قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون لأن قد فصلنا الآية لقوم يذكرون مرر بآيوين قرآني منذ رسول دكي دكي kullum ka je wata aya ta ɗauko wannan maudu'i wata aya ta ɗauko wannan amma dai duk ƙarshe manufar su guda ita ce a ce ku saki kowa ku kama Allah sai Allah ya ce to mun rarrabe ayoyi ne ne zakarun ga mutanen da ke ɗaukar wa'azi sai ce lahum daru salam inda rabbi masu karɓan wa'azi suna da daru salam gidan Allah mani salam waye assalam Allah assalam suna ne babba daga cikin sunayen Allah wanda yana da alaƙa da dukkan sunayen Allah domin yana nuna cikarsa da bunƙasarsa ga dukkan wata sifa da yake da ita yana nuna kubutarsa daga dukkan wani aibi Allah ta baraka ta'ala aibi baya kai gare shi to gidan Allah shine gidan da baya da matsala shine gidan aljanna salam malamai sun ce an kira shi salam an jingira shi ga sunan allah assalam li salamati min an-naqsi wal aib li salamati min al-munqisat li salamati min al-mukaddirat lil aish salamun min kulli مشكلة سلام من كل عيب سلام من كل مكدر يكدر صفاء الحياة جدان الجنة جداني دبيدة مسألة saboda haka sai kira shi darussalam Allah ce to masu karban wa'azi suna da darussalam gidan aminci gidan daɗi gidan hutu inda rabbim a wurin ubangijinsu don haka ya kai mummuni na kwarai kada ka nemi hutu a nan duniya yana can gaba an halicce ka nan cikin wahala amma idan ka yi amfani da wahalar nan wajen neman makanka hutu za ka samu amma in ka ce hutun duniya kake nema ba za ka huta ɗin ba a nan kuma alƙiyama ba za ka samu hutun ba wa waliyuhum Allah shine majibincin majibincinsu shi zai taimake su shi zai kare su shi zai karfafa su bima kanu ya'malun ai jaza'an ma kanu ya'malun sakamako ga abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan kwarai waɗanda su ne suka shigar da su gidan aljanna daga ciki kuma akwai kasancewar su ya zakaru suna karɓan wa'azi to ina ga wanda shi gaba ɗaya baya sauraron wa'azin ina ga wanda in ya ji wazin baya karba kaga su wa'annan ba su da darussalam a wurin ubangiji wa yau mai ruhun jami'an ya ma'ashar aljinni qad istaksartum min al-ins Allah ce ranar da Allah zai tashi mutane tare da aljannu jami'an gaba daya ya ma'ashar aljinni kadis taksartun min al-ins za a ce kuma Allah zai ce musu ya ku ma'ashar aljin ya ku jama'ar aljannu sartun milal ins kun yawaita batar da mutane da yawa yawan waɗanda ke shirka suna yin ta ne ta hanyar aljannu bokaye ta hanyar aljannu suke ɓacewa masu duba ta hanyar aljannu suke ɓacewa masu bugun ƙasa ta hanyar aljannu suke ɓacewa masu duba tauraru su ce za a yi kaza gobe su ma ta hanyar aljannu suke bacewa duk aljannu da suke batar da yan adam <clears throat> to amma kuma yan adam su suke kai kansu ko ba haka ba wa qala awliya'uhum min al-insi majibintansu daga cikin mutane bokayensu masu karɓa kiransu sai su ce rabbana stamta a ba'duna bi ba'din ubangiji mun faji dadin junan mu. su dai sun taimake mu sun sa mun samu kuɗi hannun jama'a sun taimake mu sun ba mu wasu labarai da muke jin daɗi muke bukata sun taimake mu sun ba mu wasu laƙunƙuna da muke siddabaru muke kau da ido muke ba duhu ma mutane sun taimake mu sun kama mana wani tallafi da wani agaji saboda haka mu ma mun ji daɗin su su kuma sun ji daɗin mu saboda me saboda sun samu bauta masu saboda sun samu girma masu da karkai mamaki in ka ga mutum yana ruwan kuɗi a gidansa ko kuma wato ya samu biyan bukatarsa ta jin daɗi watakila mace ce ta sa aka yi sihiri ma kishiyarta sai kishiyar ta haukace ko ta mutu ko ta lalace ko miji ya ƙita kaga ta samu ɗan jin daɗi na duniya na wannan lokaci su kuma aljannu wani daɗi suka samu gare ta sun halakata, sun rabata da allah sannan idan akwai zalunci cikin wannan jin daɗi ƙarshen aƙiba al'amarin kuma abin zai sake dawo sau da galibi za ka tarar da mutumin da ya je wurin bokaye suka masa siri ya ci nasara ta wani lokaci to bayan wucewa da lokacin da nasarar sa zai gamu da rubushi misali sihiri ya ci zaɓe to za ka tarar da mukamin da ya hau dalilin wannan zaɓen da aka yi sihiri a kansa mukamin sai ya zama masa matsala watakila ya tara kudi daga bayan efcc ta kama shi shikenan ta makuri shi ta shaƙe mai wuya sai ka ganshi da hankici yana sharan miyau da majina yana kuka bayan a da daga hanci yake yana tinkawo a cikin mutane za ka sami biyan bukata ta wani lokaci ta hanyar aljannu amma kuma daga bisani abin zai jirkice suka ce wa balagna ajalan alladhi ajalta lana ubangiji mun cimma iya ɗan lokacin da ka ɗiba mana duk sihiri idan an yi shi lokaci gare shi idan lokacin ya wuce zai kare sadaka in ama mutum sihiri ana so ya yi ƙoƙarin karya wannan sihirin ta hanyar alƙur'ani amma fa ko da ba a karya shi ba yana da lokacin da zai kare da kansa shine wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana ko kuma mun cimma iya adadin rayuwar da ka ɗiba mana yau gabu gabanka ya Allah to suna faɗin wannan magana suna ikirari da ɓannar da suka yi ko da za su samu sassauci wurin Allah amma ubangiji idan zai magana abin da zai ce musu qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim ubangiji sai ce musu to maswaak an-naru maswaakum kun gama jin daɗin duniya kun ji daɗi da jinnu jinnu sun ji daɗi da ku to annaru maswaakum khalidina fiha wuta ita ce ba wai mashigar ku ba ba mazaunar ku ba a masuwa matabbatar ku illa ma khalidin fiya kuna masu dawwama a cikinta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama to ko wannan ayar na nuna cewa Allah zai ga dama ya hana kafirai ƙonuwa da wuta malamai sun ƙari junansu sani dangane da wannan istisna'i da Allah yi annaru maswakum khalidina fiya illa masha Allah domin Allah ta'ala yana magana game da mushrikai waɗanda suka yi amfani da aljanu wajen biyan bukatunsu yana magana ne game da bokaye da masu bin bokaye masu duba da bin masu duba waɗanda suke amfani da aljanu sai ce wuta ce matabbatar ku sai fa abin da Allah ya ga dama akwai kauli biyar kan wannan aya kauli na farko shine kaulin malaman da suka ce istisna'in da Allah ya anan bayan tayar da mutane daga cikin kabari ai ba wuta za su shiga kai tsaye ba za su je filin hisabi ko ba haka ba za su tsallaka sira'ita shi shine masha Allah dan lokacin da ba ku riga ku kai ga wutar ba amma za ku kai gare ta wasu malamai suka ce a illa ma sha Allah annaru khalidi khalidina fiha illa ma sha Allah ai illa an yasha Allah an yu'azzibakum bi ghayriha za ku tabbata cikin wuta sai idan Allah ya so ya muku wata azaba ba ta wutar ba domin Allah na da ikon kuma ya sanya kankara misali ta zama ita ce azabar gare su har su da su ce Allah mun gwammace ma wuta kaga wannan yana ɗaukuwa kuma yana karɓuwa a larabci cewa istisna'i ne daga ita azabar wuta ba daga azabar gaba daya Allah zai iya ganin damar ya daina musu azaba da wuta ya musu wata azaba ba ta wutar wasu malamai suka ce a'a illa ma sha Allah wa annan ta nufi illa man sha Allah ya'ni min almu'minin annaru khalidi na fiha illa muminin fa innahum la yadkhulunaha fadlan an yukhalladu fiha wuta ita ce matabbatar ku ya ku mushrikai khalidin fiha kuna masu tabbata a cikin ta illa ma sha Allah sai dai mummunai su da Allah ya so ba za su shiga wuta ba kauli na hudu malamai suka ce illa ma sha Allahu anan istisna'i ne na gabanin a mutu annaru maswakum khalidin lalle wuta za ku je ku tabbata a cikinta illa ma sha Allah in dai ba ku mutu ba Allah ya so a nan duniya ba za ku shiga wuta amma in dai kun mutu to tilas ne sai kun shiga wuta ƙauli na biyar shine ƙaulin malaman da suka ce wannan aya tana ɗan shigar da wato ainihin tana ɗan buɗe wata kafa ta a fata ga wasu waɗanda kafirai ne amma duk da haka za su samu jinƙayin Allah su shiga aljanna kamar irin mutumin da allah tabaraka ta'ala ya masa rahama bayan da ya ji tausayin kansa zai mutu ya ce idan ya mutu a soke shi in gawarsa ta bushe a niƙe ta in ya zamo gari a sheƙe shi rabi tudu rabi teku ya ce domin in na kuskura allah ya samu ikon kama ni to babu shakka zai min azabar da bai taɓa ba shi ya san laifinsa saboda wannan da na sanin da ya yi da jin tsoron allah da ya duk da ko a wannan wasicin nasa akwai kafirci amma sai Allah ya ga damar yin rahama a gare shi wannan shine kauli na biyar amma shine mai rauni a cikin kaulukan gabaki daya saboda me saboda hukuncin Allah ya tabbata ya zarata cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha duk wanda ya mutu yana mushriki ba zai samu gafara Allah ba kaga in ka dauko waccan aya ta suratul hud fa amma alladhina shaqu ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك ita ma za ka yi ɗora ta akan wannan sikeli da wannan ma'auni da wannan bayanai da muka inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka gwani ne mai cikakken sani don haka ba zai azabta wanda bai cancanci azaba ba ba kuma zai yi kuskure ya kaɗa wani cikin azaba wanda aikinsa ba na azaba ba ne a account na lahira ba a kuskure ba a transfer kakan sa kuɗi a akawun na banki sai a yi kurin figa guda sai ya faɗa akawun ɗin wani shi yasa ban za ga ma'aikatan banki sun ce sai ka ba su suna biyu plus account number saboda kada a yi kuri amma duk da haka kurin yana faruwa ko a cikin satin nan da shige na yi transaction an samu matsala saboda me saboda aiki ne na ɗadam ita kanta kwamfuta tana da matsala na yi transaction ran alhamis aka samu matsala bai shiga ba juma'a sai yau litinin sai da kai da komo sannan daga baya aka gyara irin wannan matsaloli da muke fama da su babu su a cikin akawun na lahira ba zai yi ba mala'iku aikin su shine su bi lissafin na Allah ne da kansa Allah da kansa yake sani to ya za a samu kure ba za a samu ba da haka kowa ka gani wuta dan wutan ne kowa ka gani aljanna kuma rahamar Allah ta kai shi Allah kai mana rahama ka kai mu aljanna sannan Allah ce wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun kamar haka ne muke jibintar da azzalumai sashe su akan sashe duk inda azzalumi yake abokin azzalumi ne duk inda kafiri yake abokin kafiri ne in ka gaba su haɗu ba to maƙiyinsu ne bai zo ba da zarar musulunci ya zo yanzu kana ganin sun gaba kan wuri guda wasu malamai suka ce ba wannan ayar take nufi ba Abin da ayar take nufi kamar haka ne muke ɗaukar azzalumai mu ɗora su akan wasu azzalumai kamar yadda wani ce wa mamin yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimin illa sayubla bi zalimi ba wani azzalumi face sai Allah ya hore wani azzalumi da zai zalunce shi wani barawa ya ba da labari bayan ya daina sata ita abin da ya sa ya daina sata sai da ya nemi aure aka ba shi mata ya tara kayan laifi ya ce sai nan ya je sai surukinsa ya ba shi wato sallahu na kuɗi aike na kuɗi naira dubu ɗari biyar ko dubu ɗari da da ya je sai bai tarar da wanda zai kai ba ba sai ya dawo gida ya ajiye kuɗin ya ce sai aka zo aka bi dare aka ɗauke da kuɗin da lehin baki ɗaya bai san abin da zai gaya masa sa ya ce to irin zafin da na ji na wannan satar sai na ce kai jama'a yanzu haka mutane ke jin zafi duk satar nan da nake musu ya ce to in haka ne wallahi na daina sata har abada wala zalimin illa sai ibla bi zalimi duk wanda yake sata wata rana zai gamu da gungumin barawan da fi sace ko ba haka to haka duk zalunci idan kana yin sai Allah ya hoye wani azzalumi ya zo baka zaluncin da baka iya magani ma kanka abdullahi ibn abbas radiyallahu an da ya fassara wannan aya cewa yayi idan mutane suka yi zalunci sai Allah ya ɗauko miyagu shaidanu 'yan iska ya ba su mulki a kansu su ko sai su gasa musu masara a hannunsu wannan kuma shine abin da yake faruwa a gare muna zalunci sai muna samun shugabanni a zalumi kuma Allah ta'ala ba mai canza mana bane sai idan mun canza maka domin wa ta'ala ya faɗa ta inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim muna neman shugabanni adalai amma yau lebar in ka ɗauko shi in ba tsaye kai ba zai muka aiki tsakani da Allah ba in kai jinga da mesin zai azab bulo 150 a wuri in ka yi jingar aiki don me don ya ƙara aikin cikin sati ɗaya amma in ka ɗauke shi aikin wuni to bulo 35 zai ɗora maka yanzu ba muna watan ramadan ba mutane suna ɗinkin sallah to yanzu za ka tare da teloli sun sha tafi wuyansu sai daren sallah su rinka gudu suna buya babu gaskiya mai toye sai a titi ita ma sai ta sa zalunci a cikin abin da take yi domin sai ta garwaya da fulawa domin ya kumbura ya faɗi kafinta ya yi nasa direba ɗan taksi ya yi nasa kai kare wata malami mai wa'azi ma sai ya gudi a wa'azi malami da ke karantar da Allah ya ce annabi ya ce shi ma sai ya maguɗi. wanda zalunci ne to sannan kuma duk da haka muna fatar mu samu shugabanni adalai ba zai yiwu ba idan muna son shugabanni masu adalci to mu fara yi wa kanmu adalci mu zamo masu gaskiya kuma idan muka tsare gaskiya to a rayuwar duniyar ma za mu ji daɗi saboda kanun ne na ubangiji suna ce ta Allah cewa abu uku duk wanda ya tsare su zai ji daɗin rayuwa duk al'umma da ta kiyaye su za ta samu aminci da kwanciyar hankali waɗannan abubuwa guda uku su ne abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ya faɗa ma wani yaro da ya gan shi ya yi ɗawafi ya yi raka'a biyu da sauri ya ce masa ga kasa abin manzon Allah amma dawafin ka da sauri sallar ka da sauri ibn umar yace gaskiya ne kun fi mu yawan dawafi kun fi mu yawan sallah kun fi mu karatun qur'ani kun fi mu azumi yace amma mun fi ku abu uku mun fi ku gaskiya mun fi ku alƙawari mun fi ku amana waɗannan sifofi guda uku in kace su ne musulunci to ba za ka tarar da su a ƙasashen musulmi bai da za ka tarar da su a ƙasashen kafirai wannan shine sirrin da yasa suka fi mu zaman lafiya kwana-kwanan nan wani shugaban kasa ya ajiye aikinsa ko prime minister akan cin hancin da na tabbatar da cewa na local gama a najeriya na iya yinsa amma shugaban kasa su kutum ya ajiye mukaminsa akan wannan damuwa mu a gurin mu musata har ba ta zama abin kunya ba mutumin da albashinsa bai wuce sai mashin ba zai iya aje mota goma ko mota ashirin ya gina gidan da ya fi ƙarfinsa ba tare da an gaina wata sana'a wadda za ta taimaka masa ba tare da an saina da wata hanya ta samun abin ba kai tsaye kada an san sata yake kuma hankali kwance lokacin ma da za a baka mukami za a nemo maka inda yake da maiko saboda yanzu mukaman sun zamo na sata na zalunci na cin amana ba wani abu ya kawo wannan ba sai saboda mu mu ne azzalumai kuma Allah ya ce wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubu dan kwangila ya ci amana mai gida ma a cikin gidansa ya zalunci ya ci amanar iyalansa to inda duk mutane suka yi wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da wasu azzalumai ya dora su a su sai su rinka cin zarafinsu bima kanu yaksubun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na zalunci يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم ma'ashar jinni wal insi bangiji zai yi kira a filin alkiyama ya ku taron aljanu da mutane alam ya atikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo maku daga cikinku ba malamai suka ce wannan aya ta nuna aljannu karkashin mutane suke mutane suke lalata kansu su koma biyar aljannu amma aljannu karkashin mu suke domin me domin anan Allah ta'ala ya haɗa aljannu da mutane sai ce rusulun minkum manzanni daga cikinku. Allah bai aiko manzanni daga cikinku ba Allah bai aiko manzanni daga cikin aljannu ba amma ya aiko daga cikin mutane don haka su karkashin mu suke muke da manzanni su masu wa'azi gare su wallau ila qaumihim mundirin suna da mundirin mundirun annuzur amma ba su da arrusul mu kaɗai muke da arrusul Allah ya kafa hujja da manzanni na mutane akan aljannu wanda ya nuna kenan idan muna wa'azi so sukan zo su saurara idan muka taru nan muka cika wuri kar ku yi mamaki tsakankanin kunnan aljannu suna nan zazzauni tare da ku ba tashin hankali yan uwanmu ne idan shaidanu ne wannan karatun da alaran mai ke ja ba zai iya bari su zauna ba zai iya bari halaka su yake yi suna zuwa saurari wa'azi ba wai a nan masallaci ba a gidanka ma lokacin da kake kwanci a cikin ɗakinka akwai aljanu tare da kai lokacin da kake shiga makewayi suna nan suna yawo ko ina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan magariba ta yi kusa to a kakkama yara saboda suna in su tashiru hina idin aljannu shaidanu suna yawo a wannan lokaci suna yawo a cikin mu san da su innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu to akwai na kirki cikin akwai da ba na kirki wa inna minna almuslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw shida wa anna minna as wa minna aljanu suna ce a akwai na kirki akwai duk da kungiyoyin da muke da su duk dari kun da akwai su nan aljanu akwai kadariya akwai jabariya akwai tijjaniya akwai shi'a duk cikin aljanu akwai ahlus sunna wannan kabbaran da kuka yi kila akwai tasu a ciki na ji ta da amo sosai to kungiya kungiya ne akwai na kirki akwai da ba na kirki suna da malamai su ma masu karantarwa amma malaman su kan zo ne a majalis na malaman mutane su yi karatu saboda kar kai mamaki akwai malaman su rungume da alkur'ani nan suna sauraron mu haka ma idan mun zo karatun sayyid bukhari suna zuwa su da littattafan su saura haka idan mun zo muna koyar da furu'a suna zuwa su saura su ma sai su je su karantar da mutanen su to amma baiwar da Allah ya ga mutane bai yi ta ga aljanu ba shi yasa ya bamu manzanni bai basu su kuma ya bamu malamai zakakurai manya-manya bai basu ba inda suna da malaman da muke karuwa da su da Allah ya ba mu iko mu je mu karu a wurinsu amma sai ce suke karatu a gurin ka duk lokacin da dan adam ya koma ya na gaban aljini ya wulakantar da kansa suna ka ce zo su dauka gare mu ka duba fa misali abinci wannan idan ka tauna kashi ka ci kashi ka gama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka yi da shi ka ce bismillah sauran ka dai aljanu za su dauka su zo Allah ya mai da namu su kuma su ci su samu sannan mu in sun yi kashi dabbobin su zo shi ne abincinsu da mu da suke na waye sama to amma za mu haɗe da mummunai na kirki ahlus sunna a cikin su cikin aljanna to can ne za mu yi abota da su a nan duniya karka yi abota da aljanna ba abokan tarayyar ka ba. Allah ta'ala ce ya ma'ashar jinni wal insi alam cikin rusulun minkum kusuna alaikum ayat ubangiji yana kafa hujja ma mutane da aljanu cewa ashe manzanni ba su zo maku daga cikinku ba suna karanta muku ayoyi na suna labarta muku bayanai daga wurina na yunzirunakum liqa'a yawmikum hada kuma suna yi muku gargaɗi da wunin nan na haɗuwarku da mu yau shahid na ala fusina mutane da aljanu sai su ce mun yi shaida akan kawunan mu ya Allah mun tabbatar manzanni sun zo kuma an yi wa'azi wa gharratumul hayatud duniya. Allah ce amma duniya rayuwar duniya ce ta ruɗe su wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sai su shaida akan kawunan su cewa su sun kasance kafirin don haka duniya wuri ne mai ruɗin wawa mai hankali baya ruɗuwa da ita shi yasa hausa ke ce duniya budurwar wawa kuma in ta gama da kai ta kama wani in ta yarbe ka ta yi gurin wani so duk wanda ya rungumi duniya sai lahira ta zame masa matsala abinda ake so duniya ka ɗibi guzuri a cikinta amma kar ka mai da ita gidan zama kun fi duniya ka annaka gari a abiru sabil duniya ka ɗauke ta kamar wurin da ka zo bakunci za ka koma gida ko ma kamar mai tsallaka titi kaga mai tsallaka titi me yake sauri yake sa inda zai je to ka ɗauki duniya haka kar ka ɗauke ta wurin jin daɗi wurin hutawa Allah ce zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun abinda yasa Allah ya aiko manzanni saboda bai kasance mai halaka mutanen birni ba da zalunci alhalin mutanen birni suna rafkanannu ba a masu wazi ba haka sai Allah ya tsayar da hujja ta hanyar aiko manzanni bayan wucewar manzanni ya ba su magada su ne malamai masu faɗin gaskiya to duk wanda ya saurare su kamar ya saurari manzanni wanda ko ya wulakanta su ko ya tozarta su to kamar ya wulakanta manzanni ko ya tozarta su wali kullin darajatun min amilu kowanne daga cikin mutanen kirki da wanda ba na kirki ba suna da matakalai na daidai abin da suka aikata don haka mummunai mataki-mataki ne wani yana sama da wani haka su ma kangararru mataki-mataki ne wani yana ƙasa da wani kana ƙara zama na kirki kana ƙara yi sama kana ƙara zama kangarare kana ƙara yi ƙasa shi yasa munafikai suke fi darkil asfali minan na saboda su sun zama masu bakin damu in sun zo gurin mummunai su ce namu ne in sun zo gurin arna su ce kuma nasu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu ubangijinka bai zanto wanda yake rafkana daga abinda suke aikatawa wa rabbukal ghani وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن alganiyu dhur rahma shi shine mai cikakkiyar wadata ta kowace fuska baya da bukata zuwa ga kowa ibada ma da muke masa ba don yana da bukata zuwa gare ta ba domin rahamarsa a gare mu saboda mu samu kusanci zuwa gare shi amma ubangiji ya wadatu daga mu bauta masa inda ko ubangiji na da bukatuwa zuwa ga bauta da bautar da mala'iku ke masa ta ishe shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam na ce attati sama'u wa hukala an ta'id ma fiha mawdu'u arba'ati asabi' illa wa malakun qa'imun aw raki'un aw sajid sama ta yi nishi me yasa ta nisa manzo Allah ce ya cancanta ta nisa domin dankare take da mala'iku ba inda za a ɗora yatsa hudu sai an samu wani mala'ika yana tsaye yana kira'a ko yana ruku'i ko yana sujuda yana kiran kaga ina ibadar mu ta kai ta komo idan an kwatanta da ta mala'iku amma mu 'yan gata ne mu masoyan Allah ne kai din nan kai kaɗai baka san iyakan mala'ika nawa ke hidima saboda kai ga mai tsaron ka gaba da kai ga mai tsaron ka baya da kai ga mai rubuta aiki dama da kai ga mai rubuta aiki hagu da kai sannan ga ƙarini wanda ke umarninka da alkhairi wanda ke gwada maka hanya kaga ashe mala'iku duk da su da matsayinsu allah tabaraka ta'ala ya kawo ɗan adam ya ba shi wata martaba da matsayi wadda su kan suna sha'awata saboda me saboda su bai ba su zaɓi ba amma kai ya baka zaɓi su kaifi guda ne ba su da sha'awa zuwa ga zunubi kai kana da sha'awa ga zunubi amma sai ka kange sha'awar taka saboda Allah sai kai daraja a gurinsu. su shi yasa malamai ke cewa dan adam tsakanin mala'iku yake da dabbobi kana da gangar jiki irin ta dabbobi kana da ruhi na ibada irin na mala'iku in kana so ka cira kanka ka cimma mala'iku kai ta bautar Allah in kana so ka zubar da kanka ka koma daga ci sai sha sai biyan bukata kaga kenan ɗan adam ya koma daidai da me shi yasa wasu ma Allah ta'ala ce gara ma dabbobi da su walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا da بها أولئك كالأنعام التي وانا دسودة دبوبي سنية كما دبوبي بل هم gara ma dabbobi da su. sun fi dabbobi ɓace saboda dabba tana da fitra kai ma kana da fitra dabba ta tsaya kan fitrarta amma kai ka tsallake fitrarka ka ka lalace wa rabbukal ghaniyu dhur rahma ubangijinka mai cikakkiyar wadata ne daga bayinsa kuma dhur rahma shine mai jin kai in ba domin rahamar Allah ba da duniyar kanta ba za ta tsayu ba in ba domin rahamar Allah ba da masu saba ma Allah ba za su ji daɗin rayuwa amma sai ka ga mutum ya takura ma bayan Allah ya wahalar da su ya hau bisa wuyansu kuma ya take yana ta jin daɗin su Allah ya kyale shi rahamar Allah ce a duniya a alkiyama ubangiji baya jin ƙan da ba mumini ba in ya sha yudhibkum idan Allah ya so zai tafi da ku da kun saba masa wa yastakhlif min ba'dikum ma ya sha ya zo da wasu su maye bayan ku waɗanda ya ga dama inda Allah yana so duk sai ya tafi da wanda a duniya sai zo da wasu kama an sha'akun min ya wa min akharin kama yadda Allah ya kage halittar ku daga zuri'an wasu mutane waɗanda suka gabata na daban sannan Allah matu inna matu la'at hakika abin ake muku alkawari yana nan tafi daina jin cewa ana alkiyama kaga an daɗe ba a yi ba ka ɗauka ba za a yi ba komin ta daɗe za a yi abin allah ya faɗa za a yi to lalle za a yi shi za a mutu za a yi hisabi za a hau siraɗi za a kuma shiga aljanna wasu kuma za su faɗa wuta wannan abubuwan komin ta daɗe lalle za su faru shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wata hudu bai ke cewa latamutunna kama tanamun wala kamata kama tastaqizun wala tujzawunna bima ta'malun wala tujzawunna bil ihsani ihsanan wa bis su'i su'an wa innaha la jannatun abadan aw narun abadan inda kuka san kuna bacci haka za ku mutu da kuka san kuna farkawa haka za a tashi sannan kuma za a saka maku ga abinda da kuka aikata mai alkhairi ya kwashi alkhairi ya aljanna mai ya ya wuta manzo Allah gida biyu ne kawai inna la abadan أو نار أبدا وما أنتم ba ku zama masu gagarar Allah ba ba Allah bai iya ba don haka Allah ya damƙe ku ba abu ne mai wahala gare shi amma haƙuri ne ke yi da ku qul ya qaumi imalu ala makanatikum inni amin manzo Allah ka ce musu ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki a wuraren ku yi aiki daidai matsayin ku kowa ya yi aiki gwargwadon fahimtarsa inni amil ni ina aiki daidai da yadda Allah ya guda wannan faƙaci ne jama'a in an ce kowa ya yadda ya ga dama me ake nufi kowa zai ga sakayya irin abin da wa kul ya alama i'malu ala in ni amil da ni da ku kowa ya je ya ta aiki ku yi yadda kuka fahimta kun ce ba daidai nake ba to ku yi naku in yi nau kun ce ni ne karkatacce ku bi shirya ni in bi karkatar fasa manta man takunu a aqibatu dar kuna shirin sanin in an je lahira wane ne yake da ƙarshen ƙwarewa zai samu aljanna kaga shi ne ke da kar wani ya amfani da wannan aya yana mai hujja da cewa ai qur'ani ma ya ce kowa ya tasa fahimta eh kowa ya tasa fahimta mai fahimtar a zuwa aljanna zai je aljanna mai fahimtar zuwa a wuta ko zai ɗanɗana kudarsa innahu la yuflihu zalimun hakika azzalumai ba za su ci riba ba don haka karshen zalunci shine taɓewa wajibi ne kowa ya koma ga gaskiya وجعلوا لله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم شركائهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا mushrikai suka sanya ma Allah wani yanki wani kaso na rabo daga cikin abin da shi da ya kage halittarsa na abinci wato alharf ababin noma wal an'am da kuma dabbobi suka sa mishi wani rabo faƙalu haza lillahi bi zamihim wa haza li shuraka'i a cewar suka ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakan mu wato suna da bahira suna da sa'iba suna da wasila suna da ham nau'o'i na dabbobi wanda ake wariya sai a ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumaka ne to ai kowa na Allah ne kuma komi na Allah ne to don me za ku ce wannan na Allah ne wannan na gumaka ne to inda abin ya tsaya ga wannan rabon mallan lize bai tsaya nan ba fama kana li shuraka'in fala yasilu ila Allah duk abin da an na gumakan su bai zuwa wurin Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'in amma duk abin da an na Allah yana iya fada cikin na gumakan su don haka da an samu dan rikici dabbobin an raba biyu ga na Allah ga na gumaka saka ce to wannan mun kasa gane sai a ce to ai shi Allah wadatacce da ku ba gumaka sannan idan sun zo yanka in dabbar Allah ce za a faɗi Allah kuma a faɗi gumunka amma in ta gumaka ce to haramun ne a faɗi Allah ba a faɗi Allah gumakan da yake faɗi ga wannan shi arabu mallami zai sa'a ma ya hukumu Allah ce abinda suke yanke hukunci ya yi muni hukunci su bai yi daidai ba komi na Allah ne ba wata dabba da za a ce wannan ta Allah ce ba wata dabba da za a ce wannan ta gumaka ce duk gaba ɗaya na Allah ne وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم Allah ce kamar haka ne muka sanya muka ƙawata ma da yawa daga cikin mushrikai wato abokan tarayya su sa su kashe 'ya'yansu wannan aya na da kira'o'i iri-iri tana da fassarori iri-iri malamai sun kai sun komo a kanta amma yadda na faɗa muku shi ne takaitacciyar ma'anarta wato abokan tarayyarsu suna ƙawata musu su rinka kashe 'ya'yansu akwai nau'i biyu na kisan 'ya'ya da suke a wancan lokaci mutum yakan kashe 'ya mace saboda wai kar ta jawo masa abin kunya a ta girma mutum yakan kashe 'yarsa mace bayan mata girma domin yana bakin cikin ya aurar da ita don me zai kai ta ta kuma ƙarƙashin wani a'a to ya kai ka haife ta kai ba ɗaya wasu ce take karkashin ka ba balarabe yana cewa uhibbu bunayyati wa wadittu anni dafantu bunayyati fi qa'i lahdi wa ma biya an tahuna alayya lakin makhafata an tazuqa dhulla ba'di fa in zawwajtu rajulan faqiran araha indahu wal hammu indi wa in zawwajtuha rajulan ghaniyan fayaltumu khaddaha wa yasubbu jaddi سألت الله wa in وإن كانت أحب الناس عندي wai in ya aurar da ita kun talaka bakin ciki zai dame shi domin kullum gidansa za ta dawo neman abinci in ya ba mai kuɗi shi kuma zagin ta zai rinka yana marinta da ka shirya ma ta mutu kawai to akwai kuma wani nau'i na kisan 'ya'ya shine ka yi alkawari cewa in allah ya baka 'ya'ya kaza za ka sadaukar da guda kamar yadda abdulmuttalib ya yi kakan manzo allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan allah ya bashi 'ya'ya goma maza kuma duk suka girma suka kai ma suna iya bashi kariya to shi ko zai sadaukar da guda to Allah ya ce maka yana so a yanka masa yan adam ne saboda haka sai Allah cikin hikimarsa sai ya hana a yi wannan to duka wannan yana daga cikin abin da wato mushrikai junan su suke kawata ma junan su Allah ya ce domin su halakar da su wal su alaihim dinahum kuma domin su rikita musu addinin su walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya so da ba su yi wannan ba fadharhum ma yaftaru kyale su da kirin kare da suke yi Allah ta'ala na shirin yanke hukunci a kansu وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا الحافظ ابن عباس ترجمان هذه الأمة أتكين سيد البخاري أنا تشيوا دون ديك يسو يغانو جاهل تي دبك أروا وتدى muka kasance a kanta cikin jahiliya kafin zuwan musulunci ya ce ya karanta ayoyin sama da 130 na suratul an'am har zuwa inda Allah ta'ala ya ce ladina qatalu auladahum yana nufin waɗannan ayoyi Wakalu qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la illa man nasha' Allah ce mushrikai sun ce waɗannan dabbobi ne waɗannan abinci ne hijrul la yat'amuha illa man nasha mun kange su ba wanda zai cin su in ba wanda muka so ba bi za'mim saboda raya musu wa an'amun hurrimat zuhuruha wasu dabbobin kuma suka ce ba a hawan bayan su wa an'amun la yadhkuruna ismallahi alaiha wasu dabbobin kuma ba a kiran sunan Allah in za a yanka su saboda na gumaka ne iftira'an alai domin kaga ƙarya su jingina ma Allah ya ce sai zihin bima kanu yaftaru Allah zai shirin saka masu ga abin da suka kasance suna ƙagawa na ƙarya wato shaidanu sukan gwada masu ga abin da aka ah, halas ga abin da aka ah, ba haka sai a ware wasu dabbobi wasu hawansu ma ba a yi sai kaga an rataya ma dabba wata alama ta cewa yanzu ta zama sa'iba kowa bai hawanta to inda abin ya tsaya ne wa qalu ma fi butuni hadhihi al-anami khalisatun li dhukurina wa huwa muharramun ala azwajin sai suka ce waɗannan dabbobin da aka sayyaba su ba a hawan su abin da ke cikin su idan sun haife shi khalisatun li dhukurina ya halatta mazan mu su ci wa muharramun ala azwajina amma matan mu bai halatta su bai halatta su haramun ne gare su kaga wannan shi ba rabon mallan lize ne eh baka san mallan lize ba a a a a to wata rana zan baka labarin mallan lizi ai mallan lizi ya iya amma fa bai adalci a cikin shi wa in yakun maitatan fahum fihi shuraka Allah ya ce sai suka ce to amma fa idan abin nan ya taho ya zama mushe to maza na ci mata na ci kaji ita mace da ba kowa ba in an yanka ba a bata amma in ya zama mushe to ta zo ta ci ba komai sai zihin wasu Allah zai saka musu da wannan sifai ta'awa da suke yi suna halaltawa suna haramta kamar can da Allah ya ce wala taqul lima tasifu alsinatukum alkadhiba haza halalun wa haza haram Allah ya ce Allah zai saka musu sai zai musu innahu hakimun ali hakika Allah gani ne mai cikakken sani sai karanta mana wannan aya sai mu kwana kanta قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفرا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها Allah ya ce haƙiƙa waɗanda suka kashe 'ya'yansu cikin wauta wannan sun yi hasara da ilmin ba tare da ilmi jahiliya ce ta sa su yin wannan akwai da dama daga cikin su da suka musulunta suke cewa ba abinda muke tuna ya mana bakin ciki bayan Allah ya mana ni'imar musulunci irin ƴaƴanmu da muka kashe wani ya ce yariya satin tana karama da yake so ya turbuɗe ta ya rufe ta a ƙarƙashin ƙasa amma sai mahaifiyarta ta yi ta roƙonsa ta ce kai haƙuri baka san albarkar da Allah zai sa mana gare ta ta ce na kyale ta sai da ta girma ta isa aure sai na ce mata to za mu je unguwa kaza tare da ita da aka sai ta mata kwalliya ta mata ado yarinya ta haɗu ya ce sai na je da ita baki rijiya muna zuwa baki rijiya sai yarinya ta fahimci abin da nake nufi sai ta cumi mai rigata ta ce baba ka dubi allah ka kyale baba amana ta ka ɗauko ga mahaifiyata ya ce sai na sake ta can in je in dawo kuma sai ta lura ina kallon rijiya sai ta sake cumi mai ne ta ce baba ka dubi girman allah ka kyale ni baba bai da maka baba ina ƙaunarka baba karka raba ni da uwata ya ce sai da aka yi haka na uku sai na juyo ta bayan ta kawai na kwashi ƙafafunta na wurin tumata a ciki sannan hankali na ya kwanta ya ce duk a tarihin rayuwata ba abin da nake tana yan bakin ci ya ce ina jin ta alijiyar tana baba baba baba ya ce ina kaɗa mata duwatsu sai da na ji ta yi tsaye sannan hankali na ya kwanta Allah ce sun yi hasara قد خسر الذين قتلوا أولادهم safahan بغير علم saboda tsabar wauta. wa harramu ma razaqahumullah suka haramta ma kansu abinda Allah ya azurta su da shi iftira'an ala Allah kuma ƙarya suka kirkira su kaga ba Allah adgallu wa ma kanu mutadin sun bace su zama masu shirya wannan ayoyi sun nuna mana kenan yana da kyau maganar abokin gaba ma a san da ita muna ji Allah ya ce wa qalu wa qalu ko ba ka ba ga abinda suka ce ga abinda suka ce to amma ana kawo maganar abokin gaba ne domin a mai da martani akan ta saboda haka in ka san gaskiya ita kadai baka san bata ba to gaskiyar ma ba za ka san jinjina darajarta sai da na'amar yana cewa addinin musulunci yana samun matsala ne idan aka cimma musulmin da su ba su san tarihin jahiliya amma mu da muka san jahiliya muka san ni'imar musulunci to rikon da muke masa to ba riko ne na wasa don haka ba illa idan ka san gaskiya ka tantance ta ka san karya domin ka sai da za ka mai da martani a gare ta ta haka nan ne ma da suke akan karya za ka iya jawo su zuwa ga gaskiya to alhamdulillah allah ya kaddara wannan karatu ya yiwu duk da karancin lafiyar ciki kamar da ku sani kuma karatun shekaran jiya na yi shi da kyar na wuce ayoyi da dama na ga an su tambayoyi kamar ayin da take maganan ah, la tudrikul absar wa yudrikul absar ni kadai da san halin da nake ciki ko da na zo wannan karatu saudaka haka ba ta samu cikakken bayani amma in allah ya so duka waɗannan tambayoyin zan sake nazarin su zai bi ta su za mu samu lokaci wadatacce da zama an su allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya ba mu gawa lafiya ya mintar da mu a cikin gidajenmu ya amintar da mu a kan mu da cikin kasuwanninmu ya amintar da ƙasanmu ya ba mu shugabanni masu imani masu tausayi ya ba mu malamai masu faɗin gaskiya masu tsoron Allah ya ba mu matasa masu kishin addini masu tsayuwa domin kariyarsa ya ba mu mataye masu tsoron Allah ya ba mu 'ya'ya masu tarbiyya ya rufe asirin mu duniya da lahira wa subhana allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh